yan Allah subhanahu wata'ala a cikin surori biyu da suke jere ga juna kuma cikin surori masu tsaye a cikin alkur'ani a bakara da ali imrana a suratul bakara Allah yake cewa da sannu za mu jarabce ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa da rashi na wani makusanci sannan kuma da fari ko kuma matsala da za ta shafi 'ya'yan itatuwa ko abin da kuka noma sai Allah ya ce amma a yi ma masu haƙuri bishara Ta to ya nuna mana cewa sau da yawa idan ibtila'i ya zo abu biyu ne Allah yana yi ne don ya ware masu haƙuri sai ya ba su linki lada ya saka musu marasa haƙuri ya kamata su koyi izina su kuma ɗauki aya da wannan abun har yanzu a ƙarshe-ƙarshen eh, sura ta uku wato al Imrana yake cewa latubulawunna sai da Allah ya akkada mana latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarabce ku a cikin dukiyarku haka kuma a cikin kawunanku to idan wannan ibtila'in yana nan kuma lokacin da qur'anin ne ya so kusa habbai ne sun fi mu daraja sun fi mu kaza sun fi mu Allah kwarai da gaske to amma aka sauke wannan alkur'ani kuma ya faru kuma mun gani har malam ya ambata mana cewa bayan ma lokacin mai kisa lokacin sai na Umar da aka yi amur ramadi ya fito da siyasoshi da yawa na haɓaka tattalin arziki kusan har sai da aka yi ƙoƙarin da wannan yunwar aka wadata wa'inda matsalar ta shafa dan dai abin ya wuce a sannan kacokam ya kamata a ce a matsayin mu na musulmi muna ɗaukan cewa ah, ayoyin da Allah ya magana a cikin suratul mulk ayoyin farko farko cewa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to mu dauki cewa rayuwar gaba ɗayan ta ibtila'i ne sai mu dauko darasin karshen wannan ayar sai Allah ya bamu mafita idan musifa ta faru kamar yadda malai ja hankalin ba zagin shugabanni bane mafita alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'anda idan musifa ta same su abinda suke cewa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wa'annan za su samu yabo daga mahaliccinsu a ce Allah ya yabe ka akan wani abu da akan kalma da ka faɗa maimakon ka dinga cewa mun shiga uku wannan zamani wannan kaza mulkin wani a'a sai Allah ya baka mafita cewa ga faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka shiga cikin wa'inda Allah zai yaba waanda Allah zai muku gafara aske mai ne ka gidan kowa afirka TV TV3 tafarkin rayuwa